dole wata rana a haɗu wata rana kuma dole a rabu rayuwa kenan duk yanda kake son mutum duk yanda aka haɗu duk yanda zamantakewa take da daɗi tsakaninka da wanda kake so ko wadda kake so ko wanda kike so ko wadda kike so dole wata rana sai an rabu sannan kuma wa yusrun wa usrun dole akwai daɗi akwai wahala haka rayuwa take wata rana a samu abin da ake so wata rana kuma a rasa abin da ake so wata rana a shiga cikin kunci da wahala ko da